بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله كتب عليكم الحج فحجوا قال الله تعالى في القرآن العظيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم بنداء الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام أيها الأحباب إن للحج مكانة عظيمة في الإسلام حيث أنه الركن الخامس من أركان الإسلام وهو مدرسة يتربى فيها المسلم على الطاعة والتجرد لله والخروج من شهوات النفس ومتاع الدنيا وزخارفها وقد فرض مرة واحدة في الأمر على كل مسلم ومسلمة قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أقول آمن يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وقد فرض الله الحج على المسلمين في العام التاسع من الهجرة وكان أول عام يحجون فيه هو العام العاشر من الهجرة حيث ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة الشهيرة وهي خطبة الوداع في يوم عرفة من هذا العام الذي أضحى فيه أضحى فيها كل شيء من مناسك الحج بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المسلمين ووعد الجنة لمن كان حجه مبرورا وسعيه مشكورا وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون اعلموا أن للحج فضائل عظيمة وفوائد على المسلمين ومن فوائد الحج ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والأمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثوابا إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام والأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ثم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال لكن أفضل من الجهاد حج مبرور عباد الله فمن أراد الحج فعليه بهذه الآداب التالية أولا الاستئجال بدون تأخر كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فمن أراد الحج فليستعجل وثانيا السعي في أن يكون نفقة الحج من مال الحلال فلا يكون فيه شبهة ولا حرام وثالثا أن يقضي حوائج من معه من المؤمنين قبل السفر من أهله ووالديه وإخوانه وجيرانه وكل من يستفيد منه ورابعا أن يتعلم أحكام الحج والعمرة وجميع الآداب المتعلقة بالحج والعمرة وخامسا أن يوفئ في رحلة الحج مع الأم والأب والزوجة والأقارب وغيرهم عباد الله نسأل الله تعالى أن يرزق الحجاج سفرا سعيدا وأن يرزقهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأمرا متقبلا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في دولتنا اللهم آمنا في ولايتنا اللهم آمنا في جبلنا هذا وجميع قرى المجاورة لنا يا رب العالمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بما فعلنا يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwan mutayu tana magana akan matsayin aikin hajji a addinin musulunci da falla aikin hajji da da ya kamata duk alhaji wanda ke niyyar zuwa aikin hajji ya kula da su ya ku yin uwa musulmi ku sani hajji ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar tauhidi sallah zakka azumi hajji wa'annan su ne ɗaya guda biyar wa'anda musulunci yake da su duk wanda ya karya ɗaya daga cikin su musulunci ne ya samu matsala ya ku yan uwa musulmi ku sani Allah madaukakin sarki ya farlanta aikin hajji yayin da ya faɗa a cikin sami sa mai ya ce wallahi alal nasu hijjul bai" doka daga Allah akan mutane yin hajjin ɗakin kaba ziyarta wannan ɗaki da ne ibada man ilaihi sabila ga wanda ya samu iko ga wannan hanya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man kafara duk wanda ya butulci ya kiya ya kafirce fa inna Allah ganiyun Allah alamin haƙiƙa Allah mawadaci ne daga barin halittunsa ko an tahi ko ba a tahi bai rage Allah da komai. haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya umarci badaɗayinsa annabinsa manzonsa annabin Allah Ibrahim lokacin da ya gin ɗakin kaba ya ƙare Allah maɗaukakin sarki ya ce kira mutanen duniya su su hajji subhanahu wata'ala ya yace wa azzin fil nas bil hajj ya ibrahim kai shela kai kira a cikin mutane cewa so su yi aikin hajji ya atuka rijalan za su zo maka da kafa da kafa suna tahiyya su zo dakin kaba su yi hajji wa ala kulli bamirin za su zo maka akan duk wani rabu mai ciki wanda bai da dai da kiba ya atina min kulli fajjin Amir za su zo maka da kowane irin rami mai zurfi liyashhadu manafi'a lahum domin su shaidi amfani gare su wa yadhkuru ismallahi kuma su ambaci sunayen Allah su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin nuka sanannu sune kwanakin nan guda uku alama razaqahum bisa ga arzikin da Allah ya azza su da shi min bahimatul dabbobin ni'ima ayyuhal ahbab ya ku masoya manzon Allah sallallahu lalle hajji yana da matsayi hajji yana da manzila azima cikin musulunci yayin da muka ga hajji shine rukuni na biyar daga cikin rukunin addinin musulunci kuma hajji makaranta ce wanda musulmi yake ya koyon tarbiyya da'a ga Allah da kuma tudi ma duk wani irin aiki sai Allah kawai da kuma hita daga shawoyi na rayuwa da kuma jin daɗin duniya da kuma kawar duniya baki daya hakika Allah maɗaukacin sarki ya faranta aikin hajji so guda a rayuwar mutum duka rayuwar mutum daga mai shekara saba'in ko mai shekara tamanin ko mai shekara ɗari a shekarar mu a rayuwar musulmi duka so guda ne Allah madaukakin sarki ya fallanta masa aikin hajji manzo Allah kuma ya faɗa a cikin hadisi ya ce ya ku mutane ya yi wata ba wata rana ya ce ya ku mutane hakika Allah ya fallanta muku aikin hajji ku zo ku yi hajji sai wani sahabi ya miƙe tsaye ya rasulullah shin kowace shekara ne duk shekara Allah ya farlanta a ta aikin hajji manzan Allah ya yi shiru bai samu jawabi daga Allah ba yana yana shiru sai da wannan mutum ya mai tambaya so uku sannan manzan Allah su mai cewa da na ce eh da ya waje ba duk shekara wanda adda iko sai ya ce aikin hajji kuma sai zan ba za ku iya ba sai dai manzan Allah ya ce hajji so guda ne a rayuwar mutum ga baki daya sai wanda Allah madaukakin sarki ya ba nasara ya sake samu abin ƙara ya sake zuwa aikin hajji ika Allah madaukakin sarki ya faranta aikin hajji akan musulmi shekara ta tara ga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hijira daga makka zuwa wani shekara ta tara ga hijira shekara ta farko ba a fallanta aikin haji ba ta biyu ba a fallanta ba sai shekara ta tara Allah ba ɗaukakin sarki ya ce hajji ya zan dole a tiya aikin hajji ya ku bayin Allah manzon Allah kuma da ya tashi zuwa aikin sai shekara ta goma shekara mai zuwa ta goma manzon Allah kuma ya sa aka yi shela dukkanin ƙauyuka duk wanda ka so aikin hajji tare da manzon Allah ya hito a lokacin da aka yi gangami aka samu dandazon jama'a daga ƙauyuka daga ko'ina kowa na kwaɗayin alheri yin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zuwa cikin hadisi manzon Allah ya ce umra cikin azumi tana daidai da hajji tare da ni inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajji tare da manzon Allah yana da wata miza yana wata daraja daban wanda wani hajji wanda ba tare shi bai da shi to din manzon Allah kuma in yi ta sahabbai suna tare da shi ganin manzon Allah da ido kana kallo ne yayi ɗawafi kana kallon manzon Allah ya hau arfa kana kallon manzon Allah ya je muzalifa kana kallon manzon Allah ya jiwa wannan ganin da kake wa manzon Allah wata irin daraja ce mai yawa kwarai da gaske shi yasa hajji tare da manzon Allah babu hajjin da ya kama da shi ya ku ƴan uwa musulmi a lokacin da manzon Allah ya yi wata hudu ba ta ban kwana a yinin arfa domin manzon Allah da ya dawo daga da ya dawo daga aikin hajji bai sake wasu shekara ba Allah ya dauki rayuwarsa manzon Allah kuma yayi yayi hudu ba mai girma ya yi hudu ba mai ɗauka hankali wanda ya zan saboda dandazon mutane sun yawa sai da aka samu mai shela in manzan Allah ya hudu sai ya ƙara daga murya ya faɗa wa mutane su ji abinda manzan Allah ya ce a cikin wannan aikin hajji ya ku yi uwa musulmi duka manzan Allah ya wasu habbai bayanin yadda aka aikin hajji ya sai da ya ƙara ya ce ku zo an nima na suka kum ku rike ayyukan aikin hajjin ku da gare ni duk abin da kuka haga na yi ku yi duk abin da ban yi ba kada ku yi shi yasa duk mutum da ya kirkiro da bid'a a cikin aikin hajji wallahi ya halaka aikin hajji manzo Allah sai dai practically sabai suka gani manzo Allah ya kanta da sahabbai ce kuma ku rika daga gare ni duk wani karatun zaka dauka daga aikin hajji in dai ba daga manzo Allah bane duk wani mutum da zai shigo ma da wani sabon abu wanda ba manzo Allah ya karanta ba a cikin aikin hajji wallahi mutum yayi hasara saboda bid'a ba ta da kyau cikin addini manzo Allah ya karanta da sahabbai sahabbai sun yi karatu malamai sun rubuta saboda ka duk wanda zai na aikin hajji ya sai karatu ya san abubuwan da aka rubuta daga bakin manzo Allah kuma game da aikin hajji ya ku yan uwa musulmi ku sani aikin hajji na da farla kwarai da gaskiya na fa'idodi ga musulmi na daga cikin fa'idodin aikin hajji hadisi ya tabbata ga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu manzo Allah kuma ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku bibiya tsakanin hajji da umra ku tahi ku dawo ku tahi ku dawo duk wanda Allah ya ba ikon zuwa hajji ya tahi eh an ka dawo ya sake komawa in ya sake komowa ya sake komawa haka ma umra duk wanda ya samu dama ya tahi in ya dawo ya sake komawa manzo Allah ya ce saboda suna kore talauci suna wanke talauci da zunubai yadda kasan makira take wanke dauda ta karhe da azurfa da zinari idan aka sa cikin ta suna wanke daudar su haka hajji da umra suke wanke zunubi daga bawa manzo Allah kuma ya ce hajji mabruri bai da wani sakamako wuri Allah in ba aljanna ba duk mutum da ya ci aikin hajji a hajji bai da wasu sakamako in ba aljanna ba manzan Allah ya faɗa ya ce umra zuwa umra ka fara ne ga abin da tsakaninsu. idan mutum ya ce umra ya dawo ya sace koma lahin da akwai tsakanin wacce umra da ga Allah madaukakin sarki ya wanke masa ya ku ƴan uwa musulmi manzan Allah ya ce hajji ma bururi bai da sakamako in ba aljanna ba malamai suka ce shine hajjin da aka yi tare da ilimi kafin abin da haka yi in ka ce ɗauka harami ka sa abin da za ka ɗauka harama ka sani abin da za ka yi in ka ce ɗawafi ka sani in ka ce madina ka sani duk inda ka ce ka sa abin da ka kai in ka ce ɗawafi safa da marwa ka ce mina ka san abin da ka kai ka ce arfa muzdalifa duk abin da ka yi ka san abin da ka yi ko kuma ka ce wajen wani malami ya karantar da kai wanda aka yi tun daga harkuwa ƙarshe malamai suka shine hajji mabruri wasu malamai suka ce hajjin da aka yi ba sa'a mu Allah ba shine hajjin da kai tun daga bar garin ku ka ce ka dawo baka sa'a mu Allah cikin wannan aikin hajji ba wasu malaman suka ce hajjin shi shine hajjin da aka yi da kudin halal kudi ne waɗanda masu salki kudi masu kyau su ne malamai suka ce aka yi biya wannan aikin hajji da su ya ku bayan Allah manzon Allah sun mai cewa duk wanda ya aikin hajji bai yi gantsi ba bai yi fasikanci ba zai fita daga zunubansa kamar ranar da mahaifar ta haife shi da bai da zunubi ko guda zai dawo gida Allah ya wanke daga zunubansa baki daya Allah madaukakin sarki mana azikin zuwa hajji ya tabbata hadisi daga Aisha radiyallahu anha ta ce ya rasulullahi muna ganin jihadi shine mafificin aiki mu ba za mu yi jihadi mu mata ya rasulullah sai manzo Allah ya ce lalle a hajji shine mafifici amma daga cikin abin mafifici daga jihadi shine hajji mabruri ya ku bayan Allah duk wanda ke niyyar aikin hajji ya da kyau lura da wa'annan laduba da attahi na farko mutum ya gaggauta kada ya jinkirta duk wanda Allah ya hore mu abin zuwa yana da abin da zai biya kujera ya biya kujera kada ya jinkirta kada ke sai baɗi ko ya ce a'a sai na ƙara sai na ƙara jari ya ƙara ƙarfi kada mutum ya yi haka nan saboda yana yiwa wani abu da jarin ka ko mutuwa ko na mai kama da haka Kuma yadda manzan Allah ya faɗa cikin hadisi man arada alhajja ta'ajjal, duk wanda ya niyya aiki hajji ya gaggauta domin za ka ga wasu mutane Allah ya hore musu ga lahiya Allah ya hore musu ga guzuri bal ma wani biya mai aka yi sai ka jafi a wannan kujera ni gaskiya ba iya hawanta miliyan bakwai da wani abu ko miliyan takwas in iya hawa jirgi in ta in dawo ban kaza ban kaza wannan rashin rabo ne wannan abu bai dace ba ana son musulmi duk wanda aka ba kujera aikin hajji ya ce ya dawo kamar yadda ka san kayan kiran an yi kiran sallah lokacin sallah yayi ana son musulmi ya dauki wannan ibada da muhimmanci kada ya zinke mata bayan haka 'yan uwa musulmi ana son mutum ya yi kokari duk abin zai kashe wurin aikin hajji zan daga halat ne tun daga biyan kujera da abin da zaka rika guzuri da abin da zaka je da shi ana son duka ayyukan ka su zama na halat ne kada ya zama kwaso haramun kasa cikin wannan aiki bayan haka yan uwa musulmi ana son mutum ya biya bukatocin waɗanda a tare da shi kafin ya tafi tun daga iyalinsa da 'ya'yansa ya zan ya sallame su da yan uwa ne dangi waɗanda ya saba taimaka ma ya riga ya taimaka musu wanda ya ka ba ragwallaye ya bashi wanda ya ka ba abin tuwon sallah ya bashi wanda ya ka ba abin da ya saba ba su a ya bashi ka hinya kama jirgi ya tafi malamai suka ce ana son mutum ya biya bukatocin waɗanda a tare da shi kafin ya kama hanya kowa ya nemi maka fatan alheri ka sallame kowa kowa addu'a kawai yake maka kayan kama hanya nan daga makwabta duk wanda ke samun fa'ida daga gare ka bayan ka yan uwa musulmi da kyau duk wanda ka san zuwa aikin hajji ya je karanci hukunce hukunce hajji da umra da dukkan ladduban su karata ga hajji da umra ana son mutum ya karance su inda aka buɗe wurare da karantar da su mutum ya zauna ya karanta a karantar da shi ya samu littattafai ya karanta bayan an karantar da shi ana son mutum ya bibiyi karatuka aikin hajji da duk wasu kafafe inda ake koyar da aikin hajji ana son musulmi ya kai koya saboda aiki na zaka yi wanda yana yi wakila da gare shi baka sake yin wani aiki na wanda aka san mutum ya in Allah ya karba ya baka aljanna aiki ne mai daraja mai tsada kwarai da gaske mutum zai je saboda kada mutum ya yi wasa game da neman ilimin aikin hajji bayan haka yan uwa musulmi ana son mutum in akwai hali in mutum zai je ya wasa'a mahaifiya ta da mahaifi ne da mata ta da dangi da ƴan uwa da duk wasu bayan Allah da yake iya biya ma ana son mutum ya biya musu wannan na daga cikin abin da ake bukata wanda da hali ya wasa saboda wannan ibada ce mai muhimmanci kwarai da gaske wanda aka bukata musulmai su sauke farali da yawa duk wanda ta yasu da zai sauke farali ne Allah ɗaya sa abin da zai baka duk lar da Allah ya bashi sai ya baka kai da kai da asadiyar zuwan shi ya ku yin uwa musulmi yana da kyau alhazai su kula kamar yadda a rantar da su su kula da abubuwa da dama su kula da buzurinsu su kula da tahiyye su kula da abokansu su kula da zama cikin mutane koyaushe, kada mutum ya dinga zuwa yawo cikin makka kada mutum ya taya bata lokacinsa inda bai kamata ya taya ba muna roƙon Allah ba daukakin sarki Allah zamu Allah shi musu arzikin zuwa lahiya Allah ya sa su dawo lahiya Allah shi musu arzikin haji karfabe, Allah zamu da jihar Kebbi Allah shi musu arzikin zuwa lafiya an ce za su tashi uku ga wata insha Allah ta'ala muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sa su tai lahiya su dawo lahiya Allah mu roƙe ka da sunayenka alhazamin Najeriya Allah shi musu arzikin zuwa lahiya su dawo lafiya Allah ya sa su yi hajji karɓar baki ɗaya addu'o'in za su a ƙasar mu Allah ya karɓa Allah ka zama da ƙasar mu lafiya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka jiƙa iyayen mu da malaman mu ya Allah ka jiƙa iyayen mu da malaman mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah da inda rashin tsaro ke ƙasar ga tamu Allah ka ba mu tsaro ka ba mu zama lafiya baki ɗaya samu cika da imani ya ubangiji wa sallallahu wa sallim mubarak ala abduhu subhanahu wa ta'ala la tasmi rahmukum arrahman Allahumma